Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan yamai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa majalisar tattauna al'amuran siyasa sai ndp ta zaman taronta yau a yamai ba tare da halartar jam'iyyun adawa ba taron ya yi nazari tare da amincewa da sakamakon ayyukan kwamitin gaugawa a game da batun shirye-shiryen zaɓe jama'an 'yan sanda a age jihar maraɗi sun kama makaman yaƙi a jiya mutane uku da ke ɗauke da makaman da mai masaukin su suna cikin wato hannun hukumar 'yan sanda madafin gundumar age na tafiya da ƙarin bayani a cikin wannan shiri. rahoton musamman na yau zai yi bayani kan ayar doka shari'a mai lamba 220 da ke hukunta ɗabi'ar kirkira labaran karya da nufin cutawa mutane za malamar shari'a madam goje mai muna ga sibo nazari tare da amincewa da ayyukan kwamitin gaugawa da samun labarai kan harkokin zaɓe su ne batutuwan da majalisar tattauna al'amurin siyasa ta cndp ta mai da hankali a kansu a taron da ta yi a yau a yamai ba tare da halartar bangarorin jam'iyyun adawa ba waɗanda suka ɗauki matakin ƙauracewa firayim minista da ya jagoranci ayyukan taron wata zaman taron ya bayyana gamsuwar da rahoton kwamitin da wata da rahoton da kwamitin ya gabatar sai dai kuma ya bayyana rashin jin daɗinsa dangane da ficewar jam'iyyun adawa daga cikin kwamitin. Kwamitin ya aiki tsawon sati hudu wanda ya kumshi duka bangarori daban-daban. A yayin aikin su mambobin kwamitin sun kawo kokarin su na kawo shawarwari da gyaran fuska da suka mika mana rahoto. Kwamitin ya yi duba da amincewa da tsarin dokokin da zaman taron ku zai mayar da hankali. Gaskiya kwamitin ya yi aiki tsagoronsa sai dai gashi gungun 'yan adawa sun kauracewa taron ba mu so haka ba. Amma duka da haka ina tunanin wannan wannan kundin da za mu amince da shi ya kumshi ra'ayoyin duka bangarori daban-daban. Jiya dai mani aka kawo ƙarshen zaman taron muhawara na kasashen mambobin ƙungiyar Jason Sahel a nan Yamai dangane da lamarin rashin tsaro a yankin na Sahel da kuma dokokin fuskantar wato sha'anin. Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasar Siyar da mai suna Diakoniya ita ce ta shirya wannan muhawara tare da hukumar kare hakkin ɗan adam ta niger Nijar CNDH da kuma kungiyar ta G5 Sahel. Mohamed Asale mai kula da shirye-shirye na kungiyar Diakona ta Mali ya yi wa Muhammadu ƙarin haske. Wannan haɗuwar gurin da muka saka a gaba a zahiri shine ganin an kawo ƙarshen dukkan al'amuran da suke da nasaba da rashin tsaro a yankin ƙasashe biyar na g Sahel da suke da alaƙa ɗaya to ɗaya ɗaya da ma yanayi ɗaya. Mun gamsu da wannan haɗuwa saboda mun tattara masana inda muka tattauna muhawarar ta yi armashi da ƙayatarwa. Akwai mahalarta taro da suka fito daga Mali, Mauritani, Burkina Faso, Chadi da kuma Nijar. Tattauna tattaunawar ta yi armashi da gamsarwa. Muna fata a wani lokaci mu sake shirya irin wannan haɗuwa ko a niger ko kuma a wata kasa a cikin ƙasashen G5 Sahel. Ƙungiyar Jason Sahel za ta sami kuɗaɗe mararan domin ci gaba da ayyukanta na raye kasashe da kuma ayyukan soja tare da sake kaddamar da wato ayyuka a ranar 15 ga watan Janairu. wadda wadda ta kaddamar a ranar 13 ga watan 15 ga watan Janairu in ji sakataren dindindim na kungiyar Mamman Sambo Siddiku kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP ya rubaito Muna cikin tattaunawa da abokan hulɗarmu kuma tarayyar Turai ta yi bayanin wasu kuɗaɗe da za ta badawa nan ba da jimawa ba. Wani ba jimawa ba za mu yi amfani da kuɗaɗen da muka samu daga larabawa domin kayyade ayyukanmu in ji Mamman sidiku a wata sanarwa ta fadar shugaban kasar Nijar da aka wallafa ta yanar gizo a ranar Litinin in ji kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP. A jiya jami'an hukumar 'yan sanda a Age jihar Maradi suka cafke wasu mutane uku da suka yi sabarar makaman yaƙi da suka ɓoye a ƙarƙashin sirdunan motuna biyu. Firfen gundumar Age Haru isifu ya bayyana cewa an kama waɗannan mutane ne a gidan wani mazauni garin da ya musu masauki. haru isufu ya kara da cewa mutanen guda uku da mai masaukin nasu suna cikin hannun hukumar 'yan sanda yanzu haka wajen karfe goma sha daya akwai wani inspectora na polis yana shan kafe a wurin wani mai tsamu sai ya ga motuna da ganin motuna ma hankalin shi bai ba shi ba kwancin hankali ya ga wannan motuna So kaɗai ne a garin wannan kuma yawan motunan nan na trafikan ne to da ya gan su sai ya bi su da gidan da suka shiga sun samu mutum uku ne ni a moto ɗaya a moto guda an samu bindigogi na yaƙi ne manya-manyan guda shida ne yana gani Fulani da akwai Rafala da Minisan kes uku. Wato nan cikin aji aka kama su. Gidan wani mutum aka kama su sun ta yi su samu dan hutu kaɗan su karya su samu abincin da suka ci kuma su ɗau hanya. Uwayen mu kakannin mu dukkan na al'ummar kasar alge ina kira da ku ku tashi ku kama wa jama'an tsaron kasar nan kama da za ku musu shine abin duk da mutum ya ga bai yarda da shi ko mutumin da bai yarda da shi ya kamata ya zo ya faɗi ya ɗaya daga cikin jama'an tsaro haru isufu kenan prefen age biyu daga cikin 'yan tawayen kasar chadi da aka kama a nijar a karshen shekarar 2017 kuma aka tura su a kasar chadi an samu ganin su a karon farko tun bayan da aka cafke su a ranar juma'a da ta wato an gansu ne a rajima da ta gabata a gidan kaso Injamena kamar yadda wasu majiyoyin tsaro da kuma na cikin gidan kason suka sanarwa kamfanin dalancin labaran kasar Faransa AFP an da ya kama 'yan tawayen wato na kungiyar CMRS CCMSR ne a agades aka kuma tura su a kasar Chadi batun da hukumomi suka yi ta musantawa ɗaya daga cikin 'yan tawayen ya rasa ransa in shi wata majiyar tsaro biyu daga wato biyun yan tawayen biyu da ke raye yanzu haka su ne hassan bulmai tsohon shugaban kungiyar da kuma ahmad yakub adam tsohon kakakin kungiyar a yau ne aka buɗe wani zaman taron amincewa da wani kundin tsarin ayyuka domin kyautata rayuwar dattijawa a ƙasashe mambobin kungiyar musulmi ta wato musulunci ta oce majalisar dattijawa a nijar ta yaba da wannan shiri tare da bayyana bukatunta waɗanda su ne kyautata rayuwar dattijawa musamman mafi rauni shugaban majalisar dattijawan ta nijar garba umaru ya yi wato ya muna ƙarin bayani an yi wani takarda wanda zai kula da dattijawa kamar a ke lafiyansu dattijawa ba su da karfi ba su abin nan duk wannan takarda kikin shi ne ake diba ya ne za a yi musu a taimaka musu a fannin lahiya a fannin komi da komi haɗa gudunma in ka dauka burkina mali duka duka su wajen mai kasa ne suke tunda wannan kungiya kungiya in shawara ne mu ma muna so kamar an zai musu luwa wanda ya kamata a kai mu wajen shawara mai kasa da in ya tashi wani abu ga munan abin da mun sani mu faɗa mishi haka nan ya kamata kamar an da burkina ko mali duka haka nan ne to muna so nan ma ya kamata a yi shi saboda kasa da babu dottike bai zuwa gaba tun wasu kwanaki mazauna garin defa ke fuskantar gurɓacewar ruwan famfo da kamfanin samar da ruwan sha na nishar ke sarrafawa ya kuma rarrabawa al'umma hakan ya sa jama'a suka yi yunkura tare da nuna hotuna da bidiyo a kafofin sada zumunta wakilin mu na difa lawan bukar ya ji ra'ayoyin wasu daga cikin mazauna garin na difa kamar haka wani ruwan he cikin dare ne ake bamu irin shi wani irin abin ne gidan ruwa take mana kuma an wata mun ta zo ta ce ta cire mana ruwa ku bamu ruwa yanda ka san laka tsatsa a cikin muna sha tunda ruwa ma ba za su iya bamu ba me amfanin su ya kamata su tattare su saboda ruwa shine mutum saboda da an ka sha gurbataccen ruwa kana tare da matsala gaskiya wannan ruwan da muke sha a cikin garin difa su shato ruwan da ke zawa ja ne yana da kamar wani kamar kafe kafe aka hudo shi shine yanzu mutane duka difan ka ta kai consultation typhoid ne sne ya kamata ta sake da ita da ita in kaka ne shato ruwa yayi kaɗan akwai sartan karciyar da ba su da ruwa wallahi gaskiya wannan ruwa da muke sha bai kamata ba ya gurɓace ya lalace ga shi nan shawur da shi wani bi ya sa duhu kamar an kaɗa lipton dan Allah da annabi ruwan nan sayan shi muke yi kokari a sai da mana ruwa mai kyau a gyara ruwa fi sabilillah tunda in muna sha ba mu san meye muke sha ba dangane da wannan lamari wakilin namu ya nemi jin ta bakin magabatan kamfanin san alifa to sai dai ba su ce wani abu ba yayin da suka ce suna jiran umarni daga yamai Ƙungiyar ƙwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru 20 ta Nijar ta yi nasara kan takwararta ta gana da ci biyu da nema a karawar sada zumunta jiya a Yamai. Wannan haduwar ta wakana ne a cikin tsarin shirye-shiryen gasar cin kofin Afirka ta 'yan kasa da shekaru 20 da za a gudanar a watan Fabrairu mai zuwa a Nijar. masu koyar da kungiyoyin biyu sun yi bayani a ƙarshen karawar sai mu saurari ɗaya bayan ɗaya sumela cimago na niger da kuma jimmy kopler na ghana a zantawarsu da tarnan fudai ahmed zagayen wasa na farko 'yan wasan ba ba da kuzari ba mun ba su umarni na cewa su sake dabara ina ganin sun gane a zagaye na biyu sun nuna kuzari ba mu da fargaba muna da isassun mutane da za su juya wannan kungiyar yadda ya kamata Uh, Lalle ina ganin a gare mu fafatawar training mai fa'ida ce muka yi. Kuma na ga sun buga kwallo mai kyau. Yanzu idan muka koma gida za mu nazarta wuraren da muke da rauni mu yi aiki nagartacce a kansu don mu dawo da ƙarfi. Kuma suna fahimtar juna sun buga kwallo sosai. Yau ce ranar wasannin motsa jiki na mata ta kasa da kasa Sakataren ƙungiyar kwallon hannu ta Nijar Bamanzu Abubakar ya bayyana cewa a Nijar mata na yin dukkan wasannin motsa jiki banda tseren keke. An soma horar da 'yan mata a ƙungiyar ƙwallon wato hannun ta Nijar domin samun magada wannan wasa. ba manzo abubakar ya yi wa adama dawaki karin bayani tun shekara da tara an ja baya sosai ta fuskar wasan motsa jiki na fannin mata akwai dalilai waɗanda suka danganta da halayen zamantakewa misali tsauraran ra'ayi a cikin iyali ina iya cewa ma a ƙasar niger kashi da tara bisa ɗari na mazan niger ba za su iya barin matansu su rinka yin tafe-tafe na zuwa yin gasar wasanni amma yanzu game da ci gaban da aka samu al'amuran na ga sakewa ana ganin matan aure cikin ƙungiyoyin wasa misali tawagar da ta zama zaka karan ƙasa yawancin matan masu aure ne ba basukur keke shine na ga mata ba sa yin shi cikin fasalin tsarinmu mun sa ƙaimi daga horaswa daga tushe tun shekara takwas goma ko sha biyu hakika don mu tana da masu maye gurbi ne. babbar hukumar kula da sadarwa ta kasar faransa ce ta kaddamar da wannan rana a shekarar 2014 domin bunƙasa wasannin motsa jiki na mata a kafafen yada labarai studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. an yame Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. sai rahoton namu na musamman sau da yawa waɗansu mutane na ƙirƙirar labarun ƙarya domin cutawa wasu mutanen daban ayar doka mai lamba 220 ta kundin shari'a ta tanadi hukunci wato kan masu wannan ɗabi'a in shi malamar shari'a madam goje ga zibo za a tuhumi waɗannan mutane da laifin kage in ji malamar shari'ar a hirarta da ta haɗa ta da yallo maryama kyanda A cewar Juju Goje Maimuna Gazibo, mutane masu ɓata sunan abokan zamansu masu kusanci da su ko kuma wasu can daban ba bisa wata hujja ba ko shaida ana iya kai ƙararsu a gaban koti kuma a tuhume su da yin bayanai ba bisa hujja ba dangane da ayar doka mai lamba 220 ta kundin hukunci. Goje Maimuna Gazibo ta jaddada cewar babin makirci biyu ne ke akwai. Sai ku ga wasu ma'aikata maza ko mata maimakon su zamna su yi aikin da ya kawo su a cikin sashen su sai su rinka zuwa suna ɓata 'yan uwansu ma'aikata wajen su don su samu wata kima wato don neman wuri sai su rinka yi ma masu gidajen nasu karya tare da basu hujjojin banza. Gungun mutanen na biyu su ne mutanen da ke zuwa suna yin shaidar zir ga hukuma su ma 'yan uwan nasu kazahi kawai don dai ba su son su misali a difa sai ka ga mutum ya tafka ma makwabcin nashi shere wai dan boko haram mi doka ta tanada ga wa'annan mutane sai ta ce Doka ta ce kuna iya fuskantar hukuncin zaman kurkuku na watanni shida zuwa shekaru biyar. Haka zalika za ku iya zuba diyar jika hamsin zuwa jika ɗari biyar ga gwamnati. a duk lokacin da wanda aka ma makircin ya bukaci a karɓa mishi haƙƙinsa ganin cin zarafin da aka masa ga abin da doka ta tanada a cewar jujum. Kuna iya fuskantar hukuncin da zai tilasta muku ku biya ma mutumin kuɗaɗe masu yawan gaske. Alkali na iya nuna bukatar cewa jaridu su watsa labarin cewa ba ku da laifi shari ne aka yi muku. Ƙarshen labarin namu kenan na maraicen yau ku tarbi Habibu Garba dauke da labarai da harshen zafarmanci. Ku saurari shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.